Adiba tofa. وجاز الرهن اشتراط المنفعة إلا في الأشجار وكل منعة إلا إذا النبع لآم أينا والبدو للسلاح قد بينا وفي الذي الدين به من سلفي وفي التي اكتزافها فيه وفي جواز بيء محدود الأجل من غير إذن راهن جرى الأمل ما أجعله ذاك ولم يهن أجل ما أجعله ذاك له ولم يهن ولا بعقدته ولم يهن دين wala bi uqdatil asli qarin wajaza rahanul aini haythu yudubu wajaza rahanul aini haythu yudubu alayhi aw inda aminin yudau warrahanu lil musha'i wa ma a gairi rahinin ya kafihi an ya hula fihi ka kulu liman rahan wa rahanu mahabusun bi baki mawaka fihi wa la ya ruddu kadara man dafa wa sharɗu milkin rahani haisu la ya ka in sa buhu min haƙihin na haiwaka to itiradul manfa'a shaɗin tadda amfani wajaza ya halatta bin rahani ga jingina kana ba da jingina amma ka shirin cewa ana baka jingina ka ce to wani abin ga da ka ba da jingina zan yi amfani da shi har zuwa lokacin da haka min kuɗi na amma irin abin da bai lalacewa kamar irin mashin ko irin keke abin da ya kasance amfani da shi bai lalata shi ko irin hansa haka ko irin agogo ko irin abin hannu ko irin ah, abin nan irin madibin ido abinda zai kasance bai lalace da amfani da shi to kana cewa ina son abin ga da ka bani jingina an yi amfani da shi ka hanka kawo min kuɗi na wajazatin rahanin ciradar manfa'a illa bil ajari sai in ya kasance ga itace na amfani ga ɗayan itace shi kan hukullun mana'a dukkanin maluma sun hana a baka jingina gona ko a baka jingina fadama, wadda ya kasance kwadaman na akwai 'ya'yan mangoro cikinta ɗayan mangoro sun hara hituwa sun yi hansari ko kuma akwai dabino cikinta dabino nan ya hara hituwa ya hansari ka ce kai za ka amfani da 'ya'yan dabino na bana ko kai za ka amfani da 'ya'yan mangoro na bana wannan haram na fa kullum mana a saboda mi kina cikin bai'u ta'ami bai'u samari qabla budu salahi haram na bai'u samari qabla budu salahi ba a sai da 'ya'yan ce gabanin bayyana kyautuwarsu su to don hakan da an ka hana don haka ce illa bil ajari fa kullum mana'a illa idan na ƙule amin uyina illa idan na sai toge ta ce to da an kace an hana ha ta ce a'a illa idan na sai in ya kasance amfanin nan uyina an ayyana shi da amin shekara guda sannan kuma wal bada wuli salahi bayyana kyautatuwa kuma kata bayyana ya bayyana ya ce to zan yi amfani da ainihin ya'yan itace na bana ya ayyana shekara banda shekara da ta in an baka jingina shekara biyar ya ce wani ga gona ta ka rike shekara biyar sannan in mai samar kuɗi to za ka yi amfani da itace na bana su ma ba a da budowi salahi banda shekara mai zuwa banda shekara mai zuwa banda shekara mai zuwa dan haka haka nan ya koma ga bai usimari kabla budowi salahi don haka ashe kenan na wannan shekara kawai kuma shi ma walabata wuli salahi qad tabayyana ko bayyana kyautatuwa kuma ya bayyana to shi ce to ya koma arafi ne ga ya arafi ne ga cin illatul ajari wa kullu mana'a illatul ajari wa kullu mana'a wa tillazi dainu bihi min salafin haka nan kuma illatul ladhi sai ga jingina wanda kasance addainu bihi min salafin bashi nan da an ka basu wani jingina da garance yake in ya kasance da garance yake rance taho ba wani abu sai san ma ba ba wani abu ka sai san mai ba nan idan ka sai ta mai da wani abu ya ce wani ina son ka bani abin gaba shi kana cewa ni ban baka bashi ba mu kwashewa lahiya da kai ka kai mai wani abu ya rike sannan in baka to ka ganin wannan abin da kawo ma in ke kita in wani abu na ka samu kace to wani zan yi amfani da abin ga ka hinka kawo min kuɗi na ya halatta